al'ummar jihar kano ba za su manta da firamare da sakandare ta 'yan mata a je a ruguje aji a ba wa ɗan siyasa al'ummar kano ba za su yafe wannan ba al'ummar jihar kano ba za su je fadalawa da aka yi ta shekara dubu sai da gwamna Gandu da isa aka dinga ruguje wannan fadalawar ana yin gini yana ba kansa ko yana ba wanda ike so ko 'ya'yansa Allah ya yarda da ikon Allah da kirman Allah da karfin ubangiji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya iya faransanci ya iya duniya ba ilimin da ake mai inganci wanda ke kyauta duk wanda ya ce maka zai ilimi kyauta kuma dole na farko za mu iya cewa zaɓe ne wanda ya zo mana wani gurin a daidai wani gurin kuma ya zo mana ba a daidai ba musamman a ƙaramar hukumar tudun wada da doguwa to amma yau cikin yadda allah da amincin allah mun je kotu mun shigar da ƙara shi ta alasan ado doguwa bisa zalunci da iwo al'umma wannan yankin farko ba a yi zaɓe ba akwai abubuwa da yawa na rashin gaskiya da aka gudana a tudun wada da haka al'ummar tudun wada muna jajanta mu kuma muna jajanta al'umma irin yadda aka je aka ebo mafarauta da 'yan daba daga nan cikin birni ya ebo mutane shi alasan ya ebo mutane wasu daga plateau wasu daga kaduna ya je ijibke a gurin nan domin a je a ci gaba da zubar da jinin mutane a ci gaba da ƙona dukiyar al'umma da haka jam'iyyar nnpp muna yaba mata mu 'ya'yan jam'iyyar apc da suka yi hankali suka yi kyan kai da ba su biye wa 'yan jam'iyyar apc ba domin a je a ci gaba da zubar da jinin al'umma wannan ba ƙaramar nasara aka samu ba abu na biyu ina so in gaya wa alasan ado doguwa wannan kujerar da ya hau kanta wannan kujerar da ya hau kanta duk mai sauraro na ya rubuta ya ajiye sai ya yi da na sani duk daren daɗewa bai hau kan wannan kujerar ba domin kujera ce ta haram da wannan kujerar da kujerar Benjamin na Tanyawo na bani Isra'ila da kujerar Alasan Adudugo duk tafiya su ɗaya domin sai da aka yi amfani da jini aka kafa waccan kujerar shi ma kujerar Alasan Adudugo sai da aka yi amfani da jini ya same ta an ce duk wannan zargi ne kuke to ai gashi an je an kuma ganin mutanen da ya je ego yan daba don haka yanzu yau mun je mun shigar da ƙara kotu dukkan dama akwai wata ƙarar a gaban kotun da take babban kotun jihar kano da take a zamanta a nan da haka mun je mun shigar da ƙara yanzu ma mun je mun ƙara shigar da ƙara kuma in allah ya yarda al'ummar tudun wada da yarda allah da amincin allah za su ce madalla kotu za ta karɓi haƙƙin al'ummar tudun wada ta dawo musu bisa zaluncin da alasan ado dogo ijagoranta aka ƙwace haƙƙinsu aka shi. gaba ɗaya zaben gwamnan na kuma gwamna mai barin gado ya ce tangal tangal ne gashi yau ma dai har an soma zuwa kotu Ba ka ganin kuna fuskantar babbar barazana a to tangal tangal ne ya fito ice wa'adinsa ya ƙare <laughs> in zaben tangal tangal ne ba sai ci gaba da zama a gidan gwamnatin ba shi fa da kansa ice wannan zaben tangal tangal ne nan kuma sai aka ji shi yana cewa wa'adina ya ƙare ai wai dama shi tun da ya yi takwas na'am dama ai wa'adin sa ya kare hmm. yana magana cewa jami'ar ta APC da karfin Allah za ta kwato a kotu ai kaga da ai daga yau ma ka je kotun ka tambaya ka ji irin abubuwan da suke faruwa a kotu a yau ita kanta jam'iyyar APC jam'iyyar tamu ta APC yau da ta shiga kotun ba ta ji da daɗi ba ai saboda ba mu da gaskiya yaudarar magoya baya muke ƙarya muke yi cin amana al'umma muke apc ba mu da gaskiya su alƙalan sun san cewar ba mu da gaskiya kuma a ina aka taɓa yin irin wannan Nasir Gawunan nan da ka zo ka ce shine dan takarar gwamna da jam'iyyar APC din nan. Jam'iyyar NNPP kaf Najeriya ba ta da kansila. Amma yau a jihar Kano tana da ɗan majalisar da zai tafi Abuja guda goma sha tara a ishirin da hudu na jihar Kano. A jihar Kano arba'in da hudu 'yan majalisa muke da shi yau jam'iyyar NNPP tana da guda ashirin da bakwai. Sanata guda uku ne yau jam'iyyar NNPP tana da sanata guda biyu. to a ina muka ci zaɓe mu ci gaba da gaya mutane ƙarya ya aka yi muka ci zaɓe su alƙalan wasu ne daban ba mutane ba ne mutane ne irin ka irina sun san gaskiya kaga magana shine jam'iyyar apc ci gaba muke yi da yaudarar al'umma da ƙarya da zalunci kamar yadda gwamnatin mu ta gandujiya ta yi Allah ya taimake mu da mu da al'ummar jihar Kano aka kore mu kuma madalla alhamdulillah da aka kori jam'iyyar APC aka kawo jam'iyyar NNPP don haka ko a yau ma a kotun da lauyoyinmu da mun fitowa muka yi muna gumi domin ba mu da gaskiya nnpp in tun daga yanzu jam'iyyar nnpp ta ɗau layin da za ta fi mu gaskiya sun ɗau layi sun fi mu joji na gaskiya gwamna dr abdullahi umar Gandoji ya fito ya ce ya yafe muku duka al'ummar kano kuma ku yafe masa shin kun shirya yafe wa mai girma gwamna to na farko dai magana ta gaskiya al'ummar jihar kano ba za su iya yafe wa gwamna ganduje sai da firamare da aka yi ba da sai da asibiti da aka yi Al'umma kano ba za su yafe musu ba asibiti asibiti a gwamnatin mu ta apc a ƙarƙashin gwamna ganduje aka dinga raba asibiti ana sayarwa al'umma Al'umma jihar kano ba za su manta da firamare da sakandare ta 'yan mata a je a ruguje aji a ba wa ɗan siyasa Al'umma kano ba za su yafe wannan ba al'ummar jihar kano ba za su je fadalawa da aka yi ta shekara dubu sai da gwamna Gandu da isa aka dinga ruguje wannan fadalawar ana yin gini yana ba kansa ko yana ba wanda ike so ko 'ya'yansa sharfaɗa asibitocin kano akwai asibitin da aka je za a yi gini na ƙasaita daga ƙasashen duniya ƙungiyoyi ne na duniya suka zo za su amma a gwamnatin ganduje aka hana wannan yin abin kansa ta yara yaro yara fa amma gwamna ganduje a gwamnatinsa suka hana suka je suka yanka asibitin suka je a cikin 'ya'yan gwamna aka ba wata tana nan za ta yi santa saboda zalunci to wannan abin za a yafi an ce duk waɗannan abubuwa zarge-zarge ne kuma Allah ma yana yafiya to ai Allah me yasa ba za ku yafi yau akwai abin da Allah yake yafewa shine na saba masa idan kai ka saba masa sai Allah ya ce to in ka tuba ka daina Allah ya ce na yafe ma akwai kuma haƙƙi na al'umma don haka babu yadda ta bakin shagman jafar ne maimakon ku mai da kai akan ilimi da lafiya da rayuwar al'umma kun kwashe mana miliyan miliyan miliyan wallahi azimu ba za mu yafe gandu da ba me yasa ba ku faɗa irin manyan ayyukan da ya shimfiɗa ga gadoji na sama ga asibiti babba na cutar kansa to akwai babban musifar da ta fi sharfaɗi a asibitocinmu a yanka asibiti a asibitin mu fa na nan jihar Kano na talakawan Kano yanzu ka je ga nan asibiti a karamar hukumar Dala a kofar Kabuga sun siyarwa da wani mutum ya je ya sai asibitin gaba ɗaya da yara a ciki aka tashi yaran aka je an siye shi gaba ɗaya to wannan al'umma Kano za su yafi yanzu ka tafi akwai abbatuwa a ƙaramar hukumar kumbo kumbotsari mune ita an gama komai an kashe kuɗi da billions suka je suka yayyanka filin nan suka babba kansu suka ba ƴaƴansu yanzu wannan al'umma an ji nake an yi empowerment kala kala an yi ilimi kyauta to ilimin kyauta akwai babban ilimi akwai cutar da ilimi da aka yi na san makarantar da a yanzu fa makaranta ce ga ta nan a bayan masallacin alfurkan duk wanda isan alu ebeno masallacin alfurkan dan kano yau a cikin 'ya'yan ganduja a wanda aka je aka yankawa makarantar yana nan ya je ya haɗe ya siyarwa da ƙwarori suna nan suna yin gurin sai da askirin 'ya'yan talakawa ne suke fitowa daga giginye daga hotora daga taroni aka je aka yankawa a cikin 'ya'yan gwamna mai tafiya gwamna abdullahi umar ganduje aka je aka isowa da ƙurori suna nan suna yin gurin sai da askira. wannan shine ilimi kyauta kaga al'ummar kano gwamna dr abdullahi umar ganduje ya zalunci al'ummar kano kuma ba mu yafe ba kuma ba za mu yafe ba kuma tun daga nan duniya cikin yadda allah da amincin allah da kai da waɗanda suka goyi bayan ka aka yi wannan zaluncin sai kun yi da na sani ba ku yi wannan zaluncin ba kuma kafin a je gaban Allah a ɗauko hisabi tun daga farko har ƙarshe daidai da ƙofa allura ƙofa allura irin zaluncin da kuka yi al'ummar Kano Allah sai ya nuna muku a gaban ku gashi ɗaya bayan ɗaya sai kun yi bayani amma tun anan gwamnatin da muka zaɓa ta mai girma injiniya Abba Kabiru Yusuf ga gurare nan na makarantu asibiti duk wani guri da ka sani na al'ummar jihar kano an siyar ko sun ba 'ya'yansu ko sun ba matansu da suke ajiyewa a gurare na rashin daraja ko sun ba wa yaransu 'yan siyasa ko kuma sun je sun ɗauko wani mutum ma wanda ba ma daga garin yake ba sun je sun ɗauka an bashi na san mutumin fa da ituro mace mace fa ba ma musulma fa mace aka turo ta daga wata jiha abokanan zamanmu yau tana da fili a filin idi tana da rumfa a filin idi ba ta sallah ba ta azumi kawai babanta gwamna ne aka turo ta gwamnatin kano ta ɗauki fili aka ba ta karɓi kuɗin kano tana zuwa tana bawa gurin bautatta. to wannan abin za mu yafe da aka batun a ce mun yafe ba mu yafe ba sai ka dawo da haƙƙinmu haka ka shigo da ka kai sai riga da ka ƙauyenku ka zo ka ebe kuɗaɗen al'umma da kai da 'ya'yanka wallahi sai ka dawo mana da haƙƙinmu ba za mu yafe ba muna nan ba mu yafe ba ba za kuma mu yafe ba